Shugaba a addo ya yi wannan kira ne a yayin jawabin da ya gabatar a taron shugabannin kasashe da na gwamnatocin Afirka da aka gudanar a taron shugabannin kungiyar tarayyar Afirka karo na 37. Taron wanda aka yi wa taken kafa cibiyoyin hada-hadar kuɗi ta tarayyar Afirka a tsarin ajandar Afirka don soke fasalin tsarin hada-hadar kuɗi na duniya. We're all in agreement that the way the global financial architecture works at the moment, it doesn't work in our favor, and that there is a need to make some fundamental systemic systemic reform. Ya ce dukkanmu mun yarda cewa yadda tsarin hada-hadar kuɗi na duniya ke aiki bai taimaka mana kuma akwai buƙatar yin wasu muhimman sauye-sauye a tsarin. Amma yin hakan kuma na buƙatar mu Afirka mu ɗauki wasu matakai da za su taimaka mana wajen samun kuɗaɗen da za su tafiyar da tattalin arzikinmu. shugaban ya ƙara da cewa idan har aka samu hanyar ƙara ƙarfin samun kuɗaɗe ga cibiyoyin afirka to lalle an samu turbar samar da ci gaban afirka Bincike da aka gudanar ya zuwa shekarar 2021 na cewa jimillar ajiyar kasashen Afirka da ke kasashen waje ya kai kimanin dalar Amurka triliyan 1.1. shin ko me yasa kasashen afirka ke ajiye waɗannan makudan kudade a ƙasar waje tambayar da na yi wa masanin tattalin arziki da harkokin kuɗi hamza tijjani kenan kudin da ake ajiyewa daga kasashen waje musamman wasu bankuna daga turai akan ajiye su ne kan imma dalan amurka euro ko kuma wani lokacin ma akan ajiye su kan gwal duk lokacin da yake kasanta shiga matsala na wurin faduwan darajar kudinta ko kuma za ta yi wani cinikayya da kasashen waje akan yi amfani da wannan kudade da yake adana to kira da yi da cewa wannan kudaden kaso talatin ne kada kai kasashen turai a bar su nan nahiyar afirka musamman za a iya adana su daga african development bank abrazin bank wayannan duka zai taimaka a cikin 'yan kwanakin nan da shugabanni da gwamnatocin kasashen afirka sun ƙara ƙaimi wajen kafa ƙungiyar lamuni ta afirka da cibiyoyin hadadar kudi kuɗi na au guda uku waɗanda suka hada da babban bankin afirka acb asusun ba da lamuni na afirka amf bankin zuba jari na afirka aib da ƙirƙirar kasuwar hada tsadar hannayen jari wani malamin tattalin arziki da harkokin kuɗi a jami'ar islamiyya ta ghana kuma babban daraktan daddalin muhawara da ba da shawarwari wato advocacy and policy alternative forum malam nuhu ilyasu ya yi ƙarin bayani ga alfanun da za a samu idan aka yi aiki da shawarar. in African countries suka retain 30% of foreign reserve na suka aje da financial institutions na ke Africa. What it means is that government na su ya su je su karbi loans na at concessional rate and ya taimaka government na in its development activity. ce idan gwamnatocin Afirka suka rike kashi 30 cikin 100 na kudaden da take ajiyewa a waje, idan gwamnatocin suna buƙatar rance za su iya zuwa su amsa ba da ruwa ba. wanda zai taimaka wa gwamnatocin gudanar da ayyukan ci gaba haka kuma 'yan kasuwan afirka za su iya zuwa su samu rance su bunƙasa kasuwancinsu kuma hakan zai buɗe ayyukan yi da kuma kawo ci gaba a afirka shugaban ƙasar kenya william ruto a jawabinsa ya nuna goyon bayansa ga wannan shawarar da shugaba kufu ado ya gabatar ya ce shawarar na da matuƙar muhimmanci idan nahiyar afirka na son tsallakewa zuwa mataki na gaba Idris Abdallah Bako, sashin Hausa na muryar Amurka daga Kra, Ghana.